ƙasar Najeriya ƙasa ce mai cike da jama'a gami da tarin matasa wacce ilimin boko da addinai suke a ta. amma kash babu taimakon juna a tsakanin al'umma wasu yaran kuma sun gujewa wajen neman ilimi ƙananan yara da yawa sun jefar da karatu sun rungumi sana'a abin tambaya a nan iyayen ne ba sa son karatun yaran ko kuma malaman makarantun hakika ilimi ginshiƙi ne ga rayuwar al'umma rashinsa kuma yakan jefa al'umma cikin mummunan haɗari ƙananan yaran nan su ma 'ya'ya ne idan kai musu fyaɗe ko ka ɓata rayuwarsu to kaga ka ɓata rayuwar al'umma mai tarin yawa yi wa ƙananan yara fyaɗe ko garkuwa da su ba shi ne mafuta ba ka kula da haƙƙin matarka ka kuma ba wa 'ya'yanka mata ingantaccen ilimi ka cika alƙawarin da ka ɗauka don kare mutunci da kuma martabarsu. kai wai yake faruwa cikin gidan nan ne ka gaya mana na sani baba, na san dole madan su ya dawo inda nake, saboda na san kawun shi ba zai iya rike shi ba. A lokacin da mahaifinsa yake da rai, ɗawainiyarsa da komai da komai kuɗin a hannunsa yake, amma yanzu dan ya ga bayan ran mahaifinsa ne, yasa ya nuna min shakar. na ta ki daina kuka in sani namiji in Allah ya kawo kuɗi zan samar miki gida gina miki gida miki komai in ce da kudaden Allah ya ta. yawo yawo ne zama da su yau ke kana yi haka zai ka taimaki mahaifinka kaga ka tsaya ka iya noma ka zama sarkin noma a nan garin shi rage maka <laughs> ka tsoho da abin dariya ni zan yi noma ni likita zan yi ko matuƙin jirgin sama a balanta na ai in dan yaro ɗaya ne zan rike miki kuma albishirin ma ma irin makarantar nan ta zamani kike so yi zan ɗauki nauyinsa <laughs> matsala ɗaya da ba mu da irin wannan makaranta a karkarar nan shi ne kuɗin matsala <laughs> ko da ba da niyyar aurenka a cikin zuciyata ka sa min niyyar aurenka a zuciyata domin ƙaunar ɗana da ka nuna kana yi <laughs> don haka zan aure ka <laughs> a balanta nan aikin fi gaban haka a wuri na zan riƙe yaron nan tamkar ni na haife shi eh domin ku na san muhimmancin mutum ya riƙe maraya ya zama mutum to shi ma zai riƙe ganin nasara a rayuwar salantana eh. na gode na gode ah! na dalla na gode dan Allah dan Allah ba ni zaki gode wa wace godiya zaki yi ki gode wa Allah Rogo, <laughs> nan kenan.

ji a na jira ka na jira ka gun audi mai kamiya na gaba ka zo ba na ce to ko sanyin nan ne aikin harawa ne ya shi sa hamu je maka bulu ah, ina wuni ina ga gajiya ya gida kuna an lafiya na wasan dai eh, na wasan na hamata kan yi ne ah, a ayyaku gaskiya ah, ya yi haka ake Allah mai iko Ban ci tashi ba wuya Na lantana har ta gama ta kabarta eh, kuma ba mu san wa kuma ta ɗauko ba a nan ne ko kuma a kanan ne Allahu alamu ai babu inda za ta tana nan muna tare da ita kuma ma ai wannan ya fito malam iro mijin marigayi ya shi ke santa malam iro dai da na sani insha Allah gaskiya ne baba da za ka ɗauki shawara ta da baka ba mutumin nan ba yawwa saboda gaskiya yana da matsala to fa a wani jita-jita makai ba ma jita-jita ba sun tabbatar ma tsohuwar matarsa ana tunanin da duka ya kashe ta ai ba mutumin arziki ba ne amma dai ka yi binkici yawwa ku bincika aure dan binkice ne ba ta gode ala ba su ba sa Allah ya taimaka bismillah lafiya Baba. Ya tafi? Eh ya tafi. Baba. Ka daina jin zagan mutane da gulmace-gulmacen mutane. Baba ba mamaki wata kullalliya suka kulla so suke kawai su ga tsakanina da shi su raba mu da shi. A'a. In kika yi magana irin wannan. Ruwa ba ya tsami banza. Tattaki fa yazo ke yi hmm? Ashe za a duba, ka a zo a yi baya ba zane. Ina fa ni bare bare. mama hmm? wallahi ni dai ina gani kawai ƙaryar su ne suke yi mutumin da ya min alƙawari zai rike min ɗana hmm? kawai din dai baba ka mana fatan alkhairi tsakani na da shi shine kawai to ba ma a ce za ki da shi fata ki da ki to za a san da yadda za a yi Allah na fasiri yanzu kai madan su da ka ci wannan abincin shagwabar ka ta yi yawa ga gidan nan ba komai banda wannan shinkafa sai kunun babanka hmm? a shi ba na ba zai hana ni shan kunin nan ba kawai ki bar nan sha kar ka dauka mishi fa madan su mishi fa ye mukami amma lallai lantana abin nake ma ya zama raini yanzu gwanan da nake shan kunu shine kika ɗauka kika zuba yaron ki kunu a ciki Sai, sai, sai! Wannan kada kan gwannan yanzu wannan kazamin yaron shine zaki ɗauka ki zuba masa abinci a kwano na to bari in gaya miki wallahi na sake zuwa na tarar da ke kin ɗauki kwano na kin zuba wannan kazamin yaron wallahi sai ne miki rashin mutunci kai haƙurin Allah da ba zai sani karfin bace sha sha kawai mara kunya mara mutunci Shasha. da ni kike zancen madan suru kar ka sake ɗaukan kwanan babanka ka sha abu a ciki kaji yanzu saboda Allah a ce har yanzu ba a gama ba gama abinci ba a siyo a kawo din ki gyara din ya zama matsala yariyan nan kika sa ni na kwashe ‘ya’yana daga nan gidan ba don komai ba saboda in kyautata miki amma har yanzu ba ke min abin da nake so kwata kwata ba ke daɗaɗa mini eh da ke da ɗan naki da na ɗauka wata tsaya ce ashe tsimma ne makunshin cuta to ai sani ma ko wannan mugun halin naki ne yasa kika rasa miji a binni kika tattaro kika dawo mana nan saboda mu kun raina mu eh ba malam dan na maka laifi na ce na hai kuskure kai hakuri shikenan sai ka dinga jifa na da kalamu marasa daɗi ba malam au na ce kai hakuri ba zan ƙara ba au au bakaƙen maganganu ma nake gaya miki ko to ki ce dai kin fito fili za ki zage ni to ki zage ni lantana wallahi ki zage ni to kenan bari in koya miki hankali albashi in ya so san wayo wayo gabata wayo wayo kama ce ba ka da hankali ne kenan ba abin ka bane wannan ba ka da hankali au ba ka da hankali yawa ki ce kin gaya masa wallahi ba ku isa ba kayan ki mu koma Kano wallahi ba nan Allah kamata. ta Allah kamata. ta wayo Allah kama ta yau kama wallahi da kun ga gidan nan kawai ki shirya kayan ki mu koma gidan in shirya ka eh. gidanmu wani irin gidanmu eh. ni zaman ibada nake ba so na bane ba ai ta ne kai ba zaman ibada da haka ake zaman ibada kawai ki shirya kayan ki mu koma Kano gidanmu idan ka ga ba za ka iya zama to shi kenan ka tafi gidan ka ka je ka zauna a can ne ka kyale ni a nan zan yi zaman ibada mana <laughs> to yo ai ba kuka zaki ba in kina neman mafita tattarawa zaki ki bar mai gidana amma duk wannan kukan da kike yi ƙarya ce ko haba malam ka ce ba ka son ganin yaran nan a gidan nan na tura shi gidanmu yanzu kuma ka dawo kana jifa na da maganganu marasa daɗi ko wani laifin na ƙara maka ne au <laughs> tambaya ta kike yi ba ni ba ma san dalilin da ya sa na aure ki ba ni a tunani na dauka mace ce ke ashe jaka ce jaka a cikin zani ni ce jakar malam kwarai kuwa in ba jaka ba wace mata ce za ta zo tana jayayya da mijinta bayan kuma ta san aljannarta na karkashin tafin kafarsa ya haƙuri Allah ya da ba zan tsara jayayya da kai ba daga yau Allah ya da na ba ban sake ba kai haƙuri kai afe mu Au, au ni ne masifa ma? A ni ne masifa? A'a na zama masifa. Nace ni ne masifa? Ko baki ji ni ba? Lantana? Ni ne masifa? Eh? yaron nan wata hudu ke nake masa na rasa inda yake Abubakar nan zai min cewa ya tafi kano yana can kano yana neman kuɗi domin sai wa ƙosa mahaifiya gida ita na tana ta ɗakin mijinta da hannun Allah babu yadda take za ciwon zuciya to ni kuma ga da nake ba da hali ba abin da zan yi mata me ganin na namu shi da ya alƙawari cewa zai sa mata magani ya za a yi ikon Allah sai kallo yanzu ba za mu iya zuwa mu ganta eh zai yiwu amma kuma ina tsoron mijinata ne to ai dama baba shi muke son gani muna son ganin sa to ta sai mu ya muje sai mu za ka je mana ai kai kamata ma ka ji saboda ka ga mahaifiyarka tunda kaga ba ita ce ta kore ka daga gidan ba ko kuka zo mun kofar gidana kai ban ce wannan yaron kar ya ƙara zo min gidana ba ba shi ya zo ba mu muka zo da shi kudin su waye mu masu karya dokar wanda ya karya dokar Allah ne wanda bai ji kunya karya dokar mahaliccinsa ba mu ba za mu ji kunya karya dokarsa ba to wa yake karya dokar Allah kai ne mai karya dokar Allah ko kana tunanin kana ɗaya daga cikin wayanda suke kare dokar ubangiji to ne kuka zo min kofar gida kuka mun doka jami'an gwamnati ne masu kula da ilimin ƙananan yara da kare haƙƙin mata muna buƙatar ka ba mu dama za mu shiga gidan nan mai magana da mahaifiyar yaran nan in kuma mun ba ku wafa sai ku ƙara gaba ko ba za mu tafi ba muna da damar shiga gidan kowaye don aikinmu ya ba mu damar haka ana yi mutane bibiko ina dalili ina dan mafari eh ina ma nasa a ce za a biyo ni to to da kuka biyo ni har ciki amma dai ba cikin ɗakin nawa za ku shiga ba dai ko amma dai mun faɗa maka muna son ganin mahaifiyar wannan yaron ko idan kuma ba za ka bar mu mu shiga mu ganta ba to ka fito mana da ita waje mu ganta in muku da ita nan ku ganta to in kuka matsa ba ku ce za ku shiga ɗakin nan ku sani cewa wani ya shiga ɗakin wani ya ganin masa mata ko ya ga matan wani haramun ne ko ku san haka ba to kai baka san haramun ba ne raba ɗa da uwarsa a raba ɗa da mahaifiyarsa raba ɗa da mahaifiyarsa ina ruwanku ko ina ruwan gwamnati eh gwamnati ta taba bani ci ne ko ta taba ɗaukan wani abu ta bani aikin yi eh za ku zo ku ci wani raba ɗa da mahaifi ina ruwanku eh kawai mutane mugaye azzalumai marasa mutunci wanda za su so su haɗa mutum da Allah ai mutum baya haɗa mutum da Allah sai dai shi mutum ɗin in bai kusanci ubangijinsa ba ke yarinya ke an ci kuskura ki ce za ki shiga ɗakin na ba ku dama kun shigo cikin gidan nan to iyakacin ku ne inda ba ku da gado a gidan nan amma kuma wallahi idan kuka matsa kuka ce ku shiga cikin wannan ɗakin to wallahi rai zai iya rabuwa da gangan ciki kun ji na gaya mu kai yanzu idan aka ce ka kashe mu nan zaka iya kashe mu hau kuna ganin ba zai yiwu ba ko ai gwadawa za a yi ai kai ba za ka iya yin kisa ba kai ka gayyato jama'a Allah sarki in yi gayyar jama'a ko to kan gajar ta ta ta baka tsoro ni din da nake gani lange lange ne mai ƙeta in ci ji da a gaban uwarsa ta kawo duka ta dake shi fab in ƙara haƙuri wannan wata jarrabawa ce da ubangijin ya keyo bayansa ba wani ciwo da yake kisa sai idan kwanan mutum ya ƙari sannan za a mutu ke dai kawai ki dogara da Allah shi kaɗai ne yake rayawa kuma yake kashewa ba yarinya kina ganin irin yadda wani ya bata mummunan kamu sai su da bata magani wannan mijin nata su yake sabar sabar zan jiki ina ɗana yake ku taimaka mu ku kawo mai shi mu gana wadatare za ta kasance yanzu ba za ka mu ga halin da take ciki ba wa ai in ka ga wani ƙato ya shiga nan ɗakin kai bari gaya maka wallahi in ba don kuma dan iskan yaron nan wallahi da ba zai shigo gidan nan ba shagin yaron da yake neman raina eh in ban da matsayacin yaro wannan wannan yaron kai bari gaya maka wallahi ba mai shiga ɗakin nan yau kaji na gaya maka Alan Iro ka bar yaron nan ya je ya ga mahaifiyarsa uwa fa tana da amfani a wajen duk wani dan adam ai na gaya maka ba wani katu da zai shiga mu wannan kai malamin gwamnati bari in gaya maka wallahi in kaga wani ƙato ya shiga cikin wannan ɗakin to sai dai in bayan raina aje na gaya maka ina abdulnasir ya je waje yanzu zai dawo da matsala ne dama mahaifiyar yaran ne take so ta gana da ɗanta ka bar yaran nan ya shiga ya gana da mahaifiyarsa yo na ji me na ce na ji me kai bari in gaya muku ai daman na faɗa muku wallahi ni kaɗai na ishe ku riga da wani ni din da kuke gani kunama ce mai shiryayyen kaya wallahi ban fito ba sai da na shirya kuma ni din da kuke gani murucin kan dutse ne ban fito ba da na shirya din na ishe ku riga da wani gabaki ɗayan ku wallahi shake ka fasa ashe kuna ta san gidan mai babban sanda na ce kura ta san gidan gidan gidan gidan wannan ya dai ban wani idan ba wani laifi ne muku ba aiko <laughs> kuka ce ciki za ku shiga ta Allah da ranka da lafiyarka <laughs> kana gani barka dai za mu shiga ɗakinka to ai daban <laughs> barka zuwa dan Allah ta annabi kaga ni dai na san ba muku wani laifi ba amma idan dai muku wani laifi ku duba Allah da ma'aikin Allah ku dubi manzon Allah dan annabi ku yare mani ajizanci na irin na dan adam yalla bai dan Allah da annabi wallahi tallahi ni dai ba musu wani laifi ba wallahi Allah kaga dana wallahi to ko kai ma cikin da ka shiga wallahi da za ku iya shiga yalla dai <laughs> barka dai <laughs> yalla dai to ko za zan raka ka ne a <laughs> ina ga ya kamata dai mu je raka ka ko yalla dai ko ya Allah yalla dai ka zama aiki ka zama sacin kurfo yalla dai dan Allah da annabi wai ka iyalai ka yi haƙuri da abin da ka gani karka yi ramukuwan gani a kan wanda suka cutar da kai kai karatu ka kawo addininka na san ta wata ƙari na taba na mutu ba har sai na girma na ci da ke daɗi kamar yadda kowa yake wa mahaifiyarsa kasan asibitin yana da nisa amma na fitar suna kamar hanyar sun kusa ƙara su. ta mutu ba ta mutu إنا لله وإنا إليه راجعون